Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 27 ga watan Maris na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan wai me yasa wasu mata daga sun haihu suke ficewa daga hayyacinsu. Haka yake masu sauraron mu muna ta da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sasha Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su. Yan aci barka mu da sake saduwa da ku a cikin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da matasa da za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi aure. Shin wai yan aji kun lura da cewa akwai matan da idan sun shiga gidan miji bayan za su taurari ne a cikin unguwa yarinyar da fi kowa haskawa wato wanda take jan ajinta take jan zaranta ta ga dama amma fa tana aure wata daga yin aure ta haifi ɗa ɗaya ko biyu shi kenan ta su kurkuce da ita da kakarta za ku ga suna wani sa'in sani ta maganan kila kamanni yin ta kwararrabe fata ta ya lalace jikinta ya kwararrabe ba su tara kirki kai wani lokaci ma zaka ga anya ko wannan ta ma san ko gidan mai kitso dan kan nan ya ci kurkuɗe ya lalace shi ba ga tsifa ba shi ga ba kitso ba A cikin ajin namu muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su kamar Aisha Ibrahim da Firdaus Yusuf Sharif da kuma kuma Abubakar Umar wanda kowannen su zai ba bangarorin da suke ganin dalilan da yake sa mata suke sukurkucewa kan kace kwabu. ta bangaren mata yawan da abin ya fi shafa za mu tattauna da su domin mu ji wani shin me suke ganin yake kawo dalilin da ya sa mata suke sauran lalacewa. Bari mu fara da Aisha. Jama'a assalamu alaikum. To kamar da kika yi wannan batu kalmar tana da faɗi abubuwan su kansu su ma suna da faɗi biyun da aka ce eh, zamantakewa na auratayya su abu ne da yake da girman gaske to amma dai abin da ke sa mace ta sauya kamanni ko ta fita daga yadda take kamar da kika ce da ita ce yar gayu an iya kwalliya an iya ɗaura ɗan kwali an iya wannan an iya wannan to dai ɗayan biyu ɗaya za a iya samu ƙila mijin baya bata kulawa yadda ya kamata saboda akwai mazajen da kafin su auri mace ko da kuɗin shi shi kenan abin da bature ke ce ma last kobo zai iya kashewa a kanta domin ya faranta mata amma fa da zarar ta shigo gida to fa shi kenan abincin ma sai ya zama na gashi nan ne dan akwai mazajen ma da ba sa cin abincin matayensu gaba tabbas zai fita ya je can ya yi ciye-ciyen shi in ya dawo aka bashi bai fi ma ya kalla ya cokali ɗaya ba ko biyu ai wannan ba za a ce ya ma ci abinci ba saboda me shi ma ya san bai ba da abin arziki ba ko dai baki iya girkin ba dai a'a rashin iya girki daban rashin kulawa daban ba macen yau da za a ce dan bata iya girki ba wai ta wai zagonye ta lalace sai dai a ce babu kulawa ko kuma kila tana da zafin kishi kila wurin mijin ba ita kaɗai ba ce to wannan ma damuwar zai hana in ta ci abincin ma ya zama na yi aiki a jikinta yadda ya kamata. A kila kuma mijin irin jarababbun nan ne masifaffu in ta yi abu ba abin da bai taka kara ya karya ba ya ta bala'i ita kuma sai ta sa a ranta. To amma abu na farko da ake so mace ta kasance idan ta yi aure ta fara karantar mijin shin wane ne shi. Da yawan mu mata muna yaudarar kanmu muna ganin cewa ai yadda namiji yake mana a waje sanda yake zuwa kofar gidan mu zance hmm. idan abu baki ne in ce fari ne zai ce ai fari pat in kuma baki ne in ce mishi kore ne zai ce ai ko kore shar haka to in aka shiga gidan aure ba fa haka bane anan ne zaka fara gane waye mijin wato labarin na canzawa a rubuce yake mazan ma sun sani mu ma matan mun to su kin daji irin abubuwan da Aisha ta lissafa mana cewa wai akwai rashin abinci akwai wai rashin ko a ce wai yawan kishi eh. daga wajen ko kuma masifar miji ko na abu to kiya naki bangaren me ke ganin zai lalace to ni a nawa bangaren musamman ma dai a ce matan wannan zamani da suke aure ta yadda zaki ga da sun yi aure sun lalace ko wani abu mace kafin ta aure musamman ma dai mu da ake rayuwar social media yanzu. Hmm. Idan an gayyace ki biki, ba ki da lokacin da zaki tsaya ki koyi aiki tun daga gidanku. Mu zo maganan gaskiya. Mm. Mata yanzu ba wai sun mai da hankali ba ne rayuwar da za su gidan aure. Sun sha cewa kyale da suke yi a waje idan sun je gidan aure shi za su ci gaba da yi. Har yanzu? Har yanzu akwai irin wa'annan mata. Sun manta cewa idan kana adon ka haɗa biyu uwa za ka zama nan gaba adan yana da limit akwai lokacin da ke idan an kike ki wani abu wallahi ba za ki iya ba to ko shi sa kuke kazandan tun da dai eh kin ce wani eh lokaci ya ka lokacin da za ku daina bana isan kai ba kin je kina amarya irin kyalekyalen nan maybe miji zai kira kanwa ta yaya ki gyara ku yi aiki kaza da kaza ki san cewa fa ba kullum bane ake kwana a gado maybe ya miki na wata ɗaya wata biyu kina amarya ana tarerayen ki <laughs> lokaci yayi da kima ya kamata ki nuna cewa kina da tsafta ba wai sai an zo an miki ba ko maza ko da kina yanka fatar su in dai zaki kazanta to zaki da wulakanci wallahi ba za su taba dauka ba ina gaya miki kinga dai ni matashiya ce ban dade da yin auren nan ba mm. so amma a mazan wannan zamanin duk soyayya tabbatar fa sun zo sun ga wuri yayi ya tafi need ba wani kazanta ki ce mai ai saboda kina bacci saboda ki amarya ce mm, ko saboda akwai sabon ciki wallahi ba zai lura da haka ba zai ce kanki aka fara ciki iyayenmu da suka yi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza abu kuma na biyu har da a waje ya saba ya kashe miki kuɗi a ɗan je shopping mall a ɗan siya su ice cream kaza da kaza mm. ki shigo labari fa ya canza ko ɗan kifin miya kila ba kya samu ai kawai abin da zai ce abin da kika samu ma kika sa a bakin salati ki gode wa Allah zai ce miki ki je waje ki gani rayuwa mutane ke kin ma samu kin ma samu abincin a wato hada goranta suka yi eh kin ma samu kin samu abincin wannan ne ba za ki gaji ba to menene kullum iyayen cewa suke idan kin yi aure zama haƙuri za ki taɓa gane kalmar haƙurin nan bane sai kin yi aure ta kullum. Hmm. Wato sai nan ita kalmar ma kike gane menene ai ba za ki gane ba za ki ga cewa duk duniya wannan I love you din da yake faɗa miki a waje shi zai ci gaba da gaya miki a gida. Malam, to mun dawo kanku. <laughs> Ka dai ji abin da matan suka faɗa kuma ne ga gaba ɗaya dai akwai alamun suna nuna cewa fa kashi saba'in zuwa tamanin na laifukan abin da yake sa mata su lalace su kwararrabe mm. a karancin shekarun su a gidan miji yana daga cikin abin da ku mazan kuke sa hannu a kai. Eh haka ne wasu wasu bayanan da suka yi gaskiya ne wasu kuma akwai 'yan gyare-gyare a mm-hmm. cikin bayanan da suka yi. Kamar ta bangaren abin da ya shafi wato su kurkucewan mace a ce ta da ɗaya ta haihu ɗaya obi wata ma bata kai ga haihuwan ba amma da ta zo an yi aure sai kiga ta canza ta juya ta zama wani kala hmm. abin bai rasa nasaba da wasu daga cikin matan da zaki ga sun samu kansa irin wannan da a waje za ki ganta tsaf tsaf tsaf tsaf in za ka zo wajen ta taɗi za ta zuba kwalliya za a sa turare za a yi waye kai ma za ka kaso hula eh ka zo ku taɗi ku hira wa ta gidansu amma daga lokacin da ta zo gidanka a lokacin ne za ka fara gane kalarta To da a cuce maza kuke kai ma a cuce mata ke to ai namiji dama ai kai ai normal ai dama ai shi namijin mace aka sani da kwalliya. Ita aka fi sani da yar kwalliya ce kai lokaci zaka wani ma cikin kura ne ko cikin siminti kana aiki da yamma ne zaka dan yi wanka ka fita ka tafi wajen mace. Ita ko tun safe har zuwa dare ya kamata a ce tana cikin kwalliya ne da abin nan. To lokacin da kake ganta a wajen nan kake zuwa wajenta kuke wannan soyayya zaka dauka normal haka take lafiya lau. Mm-hmm. To amma da zaran ta shigo gidanka sai ka gane fa ashe Ɗan kwalliyar nan da ake yi sai ga babu shi. To Aisha kuna da jin an ce mata kazamai ne a bakin fa. Wasu wasu daga ciki nake gaya miki ai abin na da faɗi. Kin gane daga lokacin da ta zo ta zauna a cikin gidanka a lokacin za ka fara gane kalarta. Za ta fara fitan maka da kalarta da cewa wato ita kanta ba tsaftan ne gare ta ba. Hmm. Shi kuma namiji a kowane lokaci abin da ke jan hankali ko kuma abin da ya ja hankalinka a wajen nan ya sa ka auro ta fa ganin ta fes fes fes nan da kake yi. sai ta zo gida da safe aka ta sai ta ganta da tsohon t-shirt ta ɗauko shi ya sha datti ta sa a jikinta kin gane ta zo kusa da kai ka ji abin da baka saba ji ba mm. a waje kafin ka ruwa ta sa turare to yanzu an zama ɗaya so ba wannan magana boye boye to to kin gani kenan kafan mm. nan ya fari fat kila bata yi wanka ta gyara ba da sauransu to daga lokacin da ya fara ganin wannan yamma na yi zai dawo gida da zai ba ya ga wata kila a waje zai dan fara tafiya shaɗi ta ma je ya rage dare ko da ba ƙara aure zai yi ba kuma ga teburin mai shayi da zai je shayi wannan daban wannan daban in ba ta in ma ba ta iya girki ba shine kan kai teburin mai shayi in ba ki iya girki ba girkin ki ba daɗi ba a wannan to mai gida fa in yi abu na tsaya wajen teburin mai shayi ko wajen mai indomi ko kuma ya nemo ta ne abinci ya ce wuce tari gaba zai zato kin ga daga wannan in yi dawo kuma kwanciya zai yi ba zai kula da ita ba daga sai ta fara shiga cikin wani tunani ta fara shiga cikin damuwa to ina wane yaje ta san lokacin da yake zuwa wajen taɗi da ba sallar isha ne kuma ga sallar isha ya bata ganshi shi a gida ba hmm. kin ga za ta shiga damuwa wannan to damuwan zai sa kenan ta fara ya mutsewa ba da gaske saboda ai tana son daga zaran magaruba tana so ta ganshi a dawo gida ko ya zuwa ci abinci an zauna tare bai mata wannan ba kin ga za ta fara shiga cikin damuwa hmm. sannan akwai wanda kuma kamar yadda Firdausa ta faɗa kuma Aisha ta faɗa akwai wanda ba sa ba matan abin da ya kamata su ba su na kayan kwalliya da abu na cewa ga sabulu eh, turare da sauransu za a oh. gyara jiki to wata kuma da wannan gami ke a baya an batan taki wata kuma ba a bata akwai kuma wacce mijin zai bata da wahala ita za ta nemi ma yara abincin da za su ci ita za ta kara kuma shi mijin na nan yana raye yana raye to dole ko ya mace ta ya matsi dole tunda ita ba yar wahala ba dole ta ya matsi so abubuwan suna da yawa wanda naga Aisha ta suke magana shi yasa na Aisha ai naga ta cika ta yi him musamman da yake kana ta tura laifin arzikin mata mm, mm, dama karin hasken da nake sani ko kuma tambayan da ko kuma karin da nake son kara akan abin da yake faɗin cewa mace tana gida tana ado za ta zo zance ta sha hoda ta sha turare amma yanzu babu wannan mm. shin mazajen suna bayarwa maza nawa ne yanzu suke siyan ma matarsa turare wani turaren da take shafawa bai sani ba a'a humra ne a'a deodorant ne a'a body spray ne mm, mm. bai sani ba mm. turaren wutan ɗaki sai dai ya shigo ya fashe kamshi yana ba da kuɗin wani ai tun na laife da yawa ina abubuwan da sake yi to to wannan na laife in sun yi su shekara in ma sun kai in ma an siye su da yawa kenan su shekara babu ka sai akwai namijin da makilin ba zai sai matar shi ba buroshi ba zai sai mata ba tun na akwatin nan idan ya kare shi kenan to ya za ka yi kin san akwai matan da ba sa kwalliya in kin ga an yi kwalliya za a fita ne kin sani ne aiki a cikin gida ba a kwalliyan saboda haka miji dole hankalin shi karkata ya fita waje wajen wanda suke kwalliya. Ya da bata kwalliyan bai kira ta ya aje ta ba wancan me ya faru. ya baki kwalliya kamar da. Mace ba sai an gaya miki cewa. Ah, to bari mu duba wani bangaren shi kanshi kwalliyan ai yana samuwa ne idan jikin yana da kyan gani. Oh. Saboda za a iya yin kwalliya idan a yamutsa aiki saboda rashin abinci ko kuma rashin abubuwan gina jiki wanda zai sa mace ta zama mace cikakkiya hmm. zai iya sa ko mu kwalliya da aka yi ba za a gan shi ba. Ban yanke shi ba. ne matsalar namiji ne yanzu. Girkin ne aka kawo ba ta yi ba ko ku ne ba ku ba da kayan girkin ba. Sai a shi ne ga miki abin na da faɗi. A kowanne za ki ganta ta rame ta yamutse na maganin yunwa. bangaren abin da shafi ba a bata abinci ba ba a bata abin da ya kamata ta ci wanda zai gina mata jiki ba kin gane mm. akwai wannan kina akwai maza masu irin wannan kwarai da gaske akwai wanda shi yana da shi ya hana ne ba zai bada ba bai saba bayarwa ba zai mugu ne ba zai bayar ba akwai kuma wanda yake ba mugun ba ne yau da gobe ne ta sa shi haka bai da aiki kuma yana da aikin an sallame shi a aikin ya koma ya shiga cikin wani rayuwa dole ya matsayi ta ma ganta ta ya matsayi shi ma ya matsayi gaba ɗaya amma akwai wanda ki gan shi bulbul lafiyar shi laugarau. matar shi tana yamutsewa kamar da da yake muna tsari ne na mu musulmi ne hmm. a bangare na addinin musulunci dole ne akan ce da cinka da ka dama duka Allah shi ke ci da bayansa shi ke ba kowa arziki dole ga zo duniya <coughs> abincinsa da arzikinsa yana hannun Allah hmm. ko ba haka ba amma da yawa su matan ina gaya miki mafi yawancin kamar yadda ake tunani mutane ke tunani daban-daban wata in tana da kishiya hmm. musamman ka da uwar gida kai amarya hmm. to amaryar nan kullum tunanin ta ya za a yi ai wance ta da yaya kaza ne hmm. kai kuma ita kuma ta da ɗaya misali uwargiya ta da guda biyar ita sai ta yi guda ɗaya to ta haihu nan ka ce mata a to shiken ta yaye shekara ɗaya da wani abu ta yaye Allah Allah take yi ta ƙara samun cikin na biyu To kai kila ba wadata ba wani cikakken wadata kake da shi ba ina zaka ce a dan tsaya abin sai take ce a to dan me ga wanci can ta kaza kaza kaza tana da yaya kaza ni kake so abin nan in ma har zaka ce to a dan samu dan tazara dan huta mm. to kira ce wata ta ga ma iyayenta wanta ce to fa gashi gashi ya ce kaza sai ya ce a'a yana da wata manufa ce ta musamman. Su wata matan na iya shiga cikin wani irin yanayi takura wanda su suka sa kansu kenan. Har ya kai ga sun samu wannan ya mutsewar wanda lalacewa shi Musamman kuma a ce kana da kuɗi ma kila. Mm. Ka tara abin duniya. To ko ce tunanin ta fata tara yaran nan da dan yawa saboda kila an zo wajen rabon gado kowace ta kwashi abin da za ta kwasa ne. Ba hutu. Ba hutu. Abin ya auren abin sha'awa kin mai sha'awa matan Kano kyawa abin sha'awa yau ke shigo Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. ta dosa kina da jin abin da aka faɗa kuma tun nan dai kusan ana ta cewa dai abin nan faka daga wurin ku yake shin wai ku ba ku tunanin abin da ya dace wa rayuwar ku ne da kuma yadda za ku tsara ku kuma kuma ku zama abin sha'awa eh kamar yadda Abubakar ya faɗa musamman ma ga kishiyoyi irin wannan competition ɗin. Sai ki ga wannan tana so ta riga wannan wannan tana so ta riga wannan ba sa tunanin ma lafiyan jikinsu. Sun manta cewa duk lokacin da mace ta zubar da jini ko da ba na haihuwa ba ne ko na al'ada ne ana so ta dinga cin kayayyakin da zai dawo mata da wannan jinin. saboda jikinta ya inganta sannan ta samu lafiyar jikinta so kin ga kenan idan kina haihuwa akai-akai ba wai na ce wai bana goyon bayan masu haihuwa akai-akai bane mm. yau idan mijinki yana da wadata yana da abin da zai ce da ke wallahi ba ku isasshen abincin da zai mai da lafiyar jiki idan yau kullum kika dauka ciki zai kawo miki fruit ko wani abu duk wata tara tara idan ya so Allah ya baki da Allah ya baki da Allah zai kula miki da shi amma zai fita nema ba shi da shi zai baki da yunwa dan cikin ki ji yunwa ke ki ji yunwa ya za ba za ki samu depression ba bayan ma ga lalacewa kin ga dai depression yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mata matsala a rayuwarsu mm. ki ga mace an ce tana fama da cututtuka sun fi ɗari a jikinta me ya kawo mm. damuwa rashin abinci ga yara suna kuka irin tausayin na iyaye zaki ga yaron ki na kuka ke biki ci ba sannan kina tausaya ma yaron ki wannan damuwan zai ta kara hayyafa a cikin zuciyanki Ke yake ne idan kika zauna kuka tsara cewa ka gani ka' Ai ba haramun bane ko malamai na ga akwai wanda suka yi magana. Kika zauna kika ce to kaga mai gida samun ka kaza da kaza in so samu ne mu ringa dan daga kafa. In wannan muka bashi tarbiyya wannan ma idan ya zo kafin nan ila ma Allah ya yassare mana sai mu ƙara samun wani. Ko ma bayan ma da tarbiyyan ma musamman ma yaran yanzu tarbiyya na san na Allah ne. amma iyaye suna suna da gudunmuwa da suke bada wurin tarbiyyar yara so yanzu iyaye sun gwammace a haifa yaro kiga an sake shi Allah ji kamar marigayi albani ya ce kuna haifa mana su kamar kwaɗi a unguwanni mm. ko maganar shi haka ne kun haife su da yayi watanni kaza ya fara rafe kun sake shi kun ɗauko yayan shi kanin shi ya zo kun ƙara haifan shi kun ƙara ajiye shi ha to mu dawo ga maganar mu da muke magana akan matan da za ki ga aihuwan bai ma nisa ba wato karancin shekaru za ki ga mace shekara ashirin da biyar amma inda za a baki ci cika cikin cewa da Allah shekarun ta nawa za ki ba ta arba'in saboda gaba ɗaya ta fita hayyacinta yaran ta nata ya tafi kin yi magana akan maganar abinci wato abinci na tasiri kenan wurin inganta lafiyar mace musamman kaya kayayyakin gina jikin nan ba wai sai kana da kuɗi ba kuɗin ki kalilan za ki samu biyan bukata amma wa'insu na kan masu uzuri kuɗin ma da za su sayi irin su kokamba haka kin gari suna da amfani a jiki wani zai gani to nawa zai siya kuma nawa zai siya garin kwaki garin kwaki zai fa koshin da shi shi ko wannan kuɗin da ya inganta mai jiki ne hmm. saboda haka sai ya buga waje wajen gwara kawai ya je wurin garin kwaki hmm. kuma in kin lura in kina da ulsa garin kwaki zai iya kawo miki matsala a jikinki kin sha ya kawo miki matsala kin ba yaron ki bi karfin jikin shi bai kai yadda zai dauko wannan garin kwakin ba kin bashi A wannan gaba har ga Allah mata suna ƙoƙari a wannan zamanin ba zan ce wai ɗari bisa ɗari ba. Sukan koyi sana'o'i saboda yanayin sun ga lalacewar jikin nasu yana yawa. Yarinya ce zaki ga yanzu sa'a ki? amma wallahi kamar ta goya ki. ke kakakki ma ta fi ta kyan fasali mm. saboda kakakki takan samu kulawa mm. bi a kawo masu matan sun amma ke ko kin samu kanki damuwa ga damuwan kanki ga damuwan miji idan kishiyoyi ne ga damuwan kishiyoyi irin na wurin competition haihuwa ko kuma a ce ku fito abincin gandu haka wanda za a baki ma a dan kwano bai ishe ki ba ke ba yara Aisha kin yi magana akan uh, akwai damuwa da mace take samu wurin bangaren zamantakewa ta da miji wanda shi ma yana ƙara kawo matsalar mace ta kasa samun kwanciyar hankali har ya kai ga ta samu ya matsiwa ta yadda zaka ga kunshi kam ila ta manta da shi kila sai sallah kitso kuwa wata kanta har ya fara zama ya fara cikurkuɗewa ita dai ba mai tsance-tsance a titi ba ita kuma ba wai ba ta da gata ba amma ba mata da lokacin da za ta tuna cewa akwai mai kitso ko kuma akwai wurin wanke gashi damuwa ce kuma ba waɗanda suke ja mana sai mazajen kulawa ita ce kankat akwai namijin da in ya aure mace ba zama su yi hira yana da damuwa ba abin da ya dame shi kamar da fidus take magana eh, cin furut wani ya sai miki lemun naira ɗari gani yake yi asara ya yi to amma shi fa zai ci saboda ai su mazan ba sa lalacewa kamar mu to ai sun ce wai wai me nema idan wai baya ci wai wai wata rana shi za a je ne a nemo to da aka da ya nemo ya ci ita fa ai ya kawo mata masara da ɗan dawa ta ɗan sha miya kuka kuɗa rayu kawai sai a kawo miki kuka a ce ta fashi kaɗa mm. ana raina kuka kuka miya ce ta yan gata ba kuka da zaki sa mata daddawa ba ne da tarugu kwaya biyu wata miya ko alki wata ma ba ma tarugu barkono ne za a ɗan daddaka a watsa a kaɗa Shi kenan to dan Allah dan annabi in dai ba ruwa ne za ki daga sha kina yin kumari ba ta ina za ki yi kumari. Ai na za akwai shinkafa na yan wara da za ka dan wara. Ai ina ai ai shi shine komai namu. Ki ci mai kyau ko da da mai da yaji ce. Ta ji mai shi ma yajin nan ya daku. Ai amana ne ai akan su mazajen. Kukan manta cewa akwai matan da suke matsa kansu. To ta wanda hali. Akwai matan da mijinta zai ɗauko kuɗi ya bata. wanda in wata ya kare ko kuma ya samu kuɗi zai wuce fa ne ya kawo gida ya ajiye a dafa mhm. wannan daban akwai wanda zai ɗauko kuɗi ne ya kawo ta ce ba ta so a so kayan abincin kuɗin take so a bata ba za ta sai abincin ba me za ta yi da shi to mala akwai wacce za ta ga cewa ta yi abincin da an ba ta kuɗi wadda ta ce wanda za ta yi abincin da kusan sati biyu ko wata ɗaya ma mijinki da baya garin yana wani gari na hmm. amma daga yaranta za ki gani za ki yaran sun rame ita ma ta rame ba za ta ɗauki kuɗin nan ta dafa abin da ya kamata su ci a ganta da kumari ba za ki ganta a matse ko lokaci ka rasa me suke da kuɗin wata kila tanin tatanin za su je gidan malam saboda a samu a taushe miji kada ya mata kishi kai malam kai malam anya ka san cewa kuɗin kasuwa ya karu kuwa kayan masarufi sun yi tsada yanzu akwai kuma wanda mijin ne laifin mijin ne kin ga kamar ɗiban ruwa wasu ayyuka na ƙarfi ne akwai ayyuka na ƙarfi da namiji ya kamata a yi idan mace na yi ba mace ta yi ba. Eh. so da ko a bariki na akwai da yawa ki ga in aka ce an kawo ruwa a cikin unguwanni irin na talakawa mm. wanda zaki ga an kawo ruwa ana ɗiban ruwa a bohol zaki yawa in ce za shiga mata ne mata ne da yara namiji na cikin gida yana kwance matarsa za ta ɗauko roba ta zo ta ɗebi ruwa ta je ta juye ta abin nan to wannan irin aikace-aikacen da namiji ya kamata maza kamata a ce sun yi an saka ma matarsu za ki ga abu ne da zai sa mace ba za ta yi kyan gani ba za ta yi kuma ba don za ta yi maso haka kin ɗauki ruwa za ta sukurkushe ka da nauyi kin je kin juye kin dawo tafiya tana tafiya ta kai ta kawo mm, wata ba da goyo wata da ciki kwarai da gaske bikin bangaren kowane bangare fa da laifi mata suna da irin nasu laifin su wasu kan matsa kansu ba namijin ke matsa su ke sa su yamutse ba mm. wani lokaci kuma namiji ne shi zai sa macen ta ya yamutse saboda haka in kana abu aisha ku rika balansun ku rika yi mai adalci lokaci amma ba a ɗauka ku dora mu da baki mata tun da Allah ya halicce su asalin su yan hutu ne asalin rayuwarsu da jikinsu ko ba ka samu da yawa Allah ya ce su huta hatta shayar wannan saboda adalci na fiyayyen halitta ya ce idan ta yi ta shayar da ɗanka ba sai ka biya ta kuɗi mm. ka sai da shayarwa yake lalatar da mace ta shayar maka da yaro baka ajiye mata ingantaccen abinci da wannan nonon da ta ba yaro ba in ta sha zai dawo sai ki ga mace ya zama kaman fata nonon babu ruwa babu wani abu mm. saboda menene rashin ingantaccen abincin da za ta ci To kuma yanzu duk nan mun riga mun duduba kowane hannu mun ga inda dai mun iya kokarin mu wurin fito da waɗansu daga cikin matsalolin da yake ba duka ne muka iya faɗa ba waɗansu sun san abin da suke aikatawa. Mazan sun faɗi nasu iya laifin kuma sun nuna cewa ga inda matan su ma suke shi haka zalika kuma matan kun yi naku iya kokarin wurin fito da laifukan mata ɗin da kuma nuna ainihin abin da mazan suke yi wurin taimakawa lalacewar mace musamman da kuruciyarta kuma ba junan mu shawara hanyoyin da ya kamata mace ta samu kanta a wannan halin da shi ma namijin da ya lura da cewa mata ta na auro shekara ɗaya biyu ko uku da ya wuce amma yanzu ta fita hayyacinta na daina ganin sha'awar cewa wannan mata ta ce take burge ni yaya za mu fito wa al'amarin hai a magyara. gaskiya abubuwan masu sauƙi ne. Musamman ta ɓangaren mace abubuwan da za ta yi wanda zai kare ta daga ya matsewa babban su ɗaya daga ce shine ta sanya ma kanta natsuwa da kwanciyar hankali ta cire maranta duk wasu tunani da za su ika mata matsala a gidan aurenta. Da damuwa na namiji kenan. Ƙwarai da gaske. Kullum mata sukan yi tunanin cewa ita fa kullum tunanin ta kara mata kishiya. Hmm. Kada ya mata a ƙara mijinta ya ƙara aure. Wannan abun na daga cikin abin da ke damun su so da yawa kuma wani lokaci abin da kallon na sama tana kallon abin da makwabcinta ko mijin kawarta yake da shi kila ƙawarta mijinta na da mota babba suna jin daɗi dai mm, fiye da akwai wadata akwai wadata ita kuma kullum mijinta kila abin da yake samu albashin shi kwata kwata bai wuce a ɗan sai shinkafa ɗan mai da yaji da za a rika ci ba to in ta samu ranta damuwa akan wani sai kullum tana lalacewa kullum tana kallon kawarta su ke jin daɗi ita ba daɗi take ji ba amma da za ta natsu ta ci wannan shinkafa da mai da yajin da wake da mai da yaji ta samu kwanciyar hankali ina ga miki za ganta lafiya da don kwanciyar hankali shi kan sa mutum ya kyau ba wai abin da kake ci ba in za a dinga kwankwasa maka nama ana baka nama da sauran abubuwa amma kana cikin tashin hankali sun lalacewa za a kake a wani zubin har abincin daɗin ma fa mm. <laughs> daɗi ba ai ba ƙarya ba ne to yanzu da shi malam ya yi duba ne da yawa kuma mata shawara maza fa So ni a matsayina wanda zan iya cewa ko matashiya a yanzu haka, shawarar da zan ba maza shi ne, ka bar ganin cewa idan ka aura mace shi kenan rayuwarta ya zo ƙarshe. Wannan ƙyale-ƙyalen da ka santa a waje ba za ka da kana ba ta gudunmuwa a waje. Irin a'a na ga turaren ki ya ƙare, faurin mm. ki ya ƙare haka. Haka fa. Ga kuɗi ki je ki siya. Mm. To kakka yi tsammanin wai dan ka kawo ta kenan ka riga ka gama dan ka zuba na akwati. idan ka zama na akwata ka ce shi kenan to ba za ka taba ganin daidai ba idan ka ƙara zuwa waje ka ga wata a waje ita ma ta zo the za a ƙara maimaitawa mm. kare kenan idan za ka gyara ta cikin gida ba sai ka koma kana leƙe-leƙe ba wannan ta gidan ta ishe ka sa'annan mu mata muna da wani abu wallahi ko baka da kuɗi idan za ka ba mu lokaci irin a ɗan fita shakatawa saboda zama wuri ɗaya Mm. yakan sa mace ta shiga damuwa an tuna da jiya kenan lokacin da yake zuwa ta kadan shigo a'a kaɗan kira ta da sunaye masu daɗi baby na sweetheart mm. kin san ina so mi waiwaye ne a dan tafiya mutuna baya kin tuna sanda nake zuwa kofar gidan to yanzu din ma ki shirya ki shirya mu je ki zaba in shawarma ne in pizza hmm. kike so kana ma iya kaije mata kace ce ka ce naira ɗari biyar nake da shi ko dubu daya ba za ta rena ba kin kafin ku je ki ce tsaya fa ki ji hmm. kafa mu je ki mun dauke dauke hmm. kin ga kudi na ki dan zaba abu da dan class din nan kin gane ina dan rike hannunki muna dan tafiya muna dan soyayya nan kin gane mu dan cina da mu koya ma yaran mu masu tasowa

家娃娃，爱边沙娃，尤其是我发了呆，爱你不就在 da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattani gabatarwa amina bahara auna da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki sa wato julie lagos gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra amina fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. ka yauta